tsakanina da Allah zan gaya muku farkon abin da nake so ya zama tukunci na na aljanna wallahi azim shine abin da ya fi min abinci da abin sha a ce da yau gani na ga zan Allah ni an sallama wallahi azim ya fi in ci abincin gidan aljanna ya fi in sha ruwan aljanna ya fi in ga hurul in kai ni wallahi zan iya yafe hurul in akan in ga annabi ni ina so kawai in gan shi a ce yau gashi annabi ne shaksiyan a tsaye wannan muhammadu rasulullah ne ni adam gashi ina ganin sa wallahi an sallama ni ina son wannan ya zama yana daga cikin kuma abin da za a dinga sabunta min idan na dan fito da yamman ganshi idan na dan fito da sabu akram wallahi ko ba ka bane ba ya rasulullah yace ya adam ana habbak an sallame ni ko ba a sallaman ba shi sa wani wani wani malami aka ce menene daɗi a gidan aljanna kuma menene kake gani zai sa shauƙin mutum a gidan aljanna yi kalma ɗaya kawai ya faɗa ya ce fiha rasulallah fiha rasulallah ya ce matsala ɗaya ya ce abu ɗai kawai ya kamata ka gane da zai sa ka kai ish ka zama ka ashiki ka yi kana da damuwa akan aljanna ya ce kawai annabi a cikin ta annabi yana ne yana cikin ta in dai baka shiga cikin ta ba za ku haɗu ba kaga ku ai babu babban asara mu yanzu kaga ba mu zuga mun ganshi a duniya ba sai a mafarki kuma dole muna da burin in an je lahira mimi mu ganshi tsakani da Allah ko ba ka bane ba wallahi yanzu mutum yanzu aka ce kaga annabi aljanna ai kai ma ka san kayi abu mai kyau to Allah ya sa mu ga manzon Allah gaba ɗaya mu ya sa kuma mu rayu da shi a cikin aljanna din eh, ka gani annabi gaskiya zama wato Allah ka ban mu da manzon Allah to wannan shi ruwaya ce ta Imam Bukhari da aka sai mu tsallake ita wannan ruwaya saura mintunan mu nawa ne minti biyar